wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A ranar Asabar ɗin ne bakwai ga wannan watan na Disamba za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ƙasar Ghana. 'Yan takara goma sha biyu ne suka tsaya domin neman maye gurbin shugabana na Akufa Ado. sai dai kuma fafatawar ta fi zafi a tsakanin mataimakinsa Dr. Mahamudu Bawumiya na jam'iyyar New Patriotic Party ko NPP da tsohon shugaban kasar John Mahama na jam'iyyar National Democratic Congress ko NDC. 'Yan kasar da dama ke cikin matsaloli daban-daban da suka yi wa kasar katutu. A dalilin hakan ne 'yan kasar ta Ghana da ke kasashen Turai suke ta bayyana damuwarsu kan tarin matsalolin da suka ce su ma suna fuskanta daga wajen kasar. Ka iya kai shekara kana neman passport ka fil form ka yi komai an zana maka abin da ya kamata kawo ka bayar amma ka yi ka je ba a yi ba ka kira ba a ɗauka. In ka ba su sunan musulmai kamar na ce suna na khalifa yanzu za a ce ma na haife ka na danginka suka fito na kakannin kakannin ka suka fito wani takarda ake gwadawa su 'yan ganiyan ne. ana so a kawo lamarin bambancin kabila a cikin kasar wanda ghana ba mu santa ba wanda zai ci wanga election da ya kamata ya duba a implement content of that law wanda zai bar mata mu feel confident mu ma mu participate in political discussions and political offices. To a gaba kaɗan za a ji buƙatar ta 'yan ƙasar ta Ghana na fatan ganin an gaggauta shawo kan waɗannan matsalolin tare da ba su damar yin zaɓe a ƙasashen da suke da zama. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni da Garba Baba. Wani Madalla. To manyan 'yan takarar shugaban ƙasar dai sun yi wa al'ummar ƙasar Ghana alkawura da dama ciki har da batun farfado da tattalin arzikin kasar wanda 'yan kasar mazauna kasashen turai ke taka muhimmiyar rawa domin burin da suke da shi na ganin ya bunƙasa. sunana umar mahmud denis ina da zama ne a kasar jaman to amma yanzu haka na zo gana zan jefa kuri'a baƙonmu a cikin shirin namu na yau yanzu haka yana ƙasar. ya ce yanayin da ake ciki yana ciwo da dama tuwa a ƙwarya. Mutanen Ghana da suke da zama a kasashen waje dama su iya su jefa kuri'a a kasashen da suke zama gaskiya yana ci mana tuwo a ƙwarya. Sabili da akwai wasu kasashe na Afirka da suka implementin wannan processing kuma sun ci amfanin shi sosai. To amma in ka zo ta fannin Ghana an sa siyasa ci in ka kalli development da ke tafiya cikin kasar ghana yawanci yana fitowa daga diaspora ne because contributions da 'yan diaspora suke yi into the economy of ghana su suke kawo most of the foreign exchange earnings a cikin ghana amma ba a bamu wannan dama mu iya mu yi mu jefa kuri'a daga kasashen da muke da zama ba muna fatan dai nan ba da jimawa ba an implement wannan abun in ya so ya yi wa kowa sauki. To daga batun ba su damar yin zaɓe sai kuma matsalolin da suka ce suna cin karo da su a ƙasashen turai da suka shafi aikin ofisoshin jakadun ƙasar. Misali yadda 'yan Ganan ke shan bakar wahala wajen samun fasfo a cewar Malam Sharif Tukur Musa. irin kudin da ake sawa in za a yi takarduna daga embassy yana da wahala kwarai kuma efficiency wurin aikin yana da damuwa sosai sai ka ga kaje ka sa takarda za ka yi kamar passport ma ka iya ka yi shekara kana neman passport ka fil form ka yi komai an zana maka abin da ya kamata kawo ka bayar amma ka yi ka je ba a yi ba ka kira ba a ɗauka sannan kuma akwai su ba ma nan ga jaman ba wani kasashe da kuke samun labari da akwai ambassadors mu eh, in wani abu ya samu wani ɗan ƙasa ba su cika zuwa su saya su binciki ko su taimaki wannan wanda yake saboda shi aka sa aka sa su wannan duka kaga muna roko ne wani lokaci manyan jama'an da muke kamar in diaspora kare murya a tattaru in ya so a je ana put wannan irin such kind of situation da muke cikin na ana sa musu abin mu samu wani taimako daga wurinsu Zuwa yanzu dai 'yan kasar ta Ghana da suka haura yawan miliyan hudu ne ke zauna a kasashen waje. Cikinsu akwai ƙwararrun likitoci da masana fasahar zamani da da dama da ke son ganin sun samu damar ba da tasu gudunmowar a shawo kan matsalolin da ƙasarsu ke fuskanta ko da yake da akwai abubuwa da dama da ke sarar gwiwoyinsu. sunana alhassan abdallah sannan ni ne sarki da gombawa na jamus north ghana batun corruption ya bari abubuwa suna koma baya akwai mutane dewa da suka koyi aikin likita amma komawansu gida ba zai taimaka musu ba akwai corruption yan business ma in ka kai aikin ka ko ka koyi wani abun ka je da shi gida mutanen gida maimako a taimaka eh, aikin ya ci gaba su she su taimaka aikin ya koma baya to shi yasa ya bar wa'annan ababen nan mutane dewa suna ganin kamar in suka koma gida ba za su ci amfani abin da suka koyi ba. Dadin dadawa Malam Umar Muhammad Dennis ya taɓo batun waɗansu abubuwan da suka zame musu ƙarfen ƙafa. Ana son a kawo lamarin bambancin kabila a cikin kasar wanda Ghana ba mu santa ba. Mu yaki wannan, mu yaki batun corruption na biyu da kuma batun bambancin kabilan da ake son a kawo. zamantakewar mu To a fannin siyasar mata kuwa akwai waɗanda ke fafutukar ganin an bawa matan gurbi. Hajiya Ramana Sharif na ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan matan. Duk wani wanda zai ci wanga election da ya kamata ya duba a implement content of that law wanda zai bar mata mu feel confident mu ma mu participate in political um, discussions and political offices in ba da haka ba yana da wuya isa in dai aka implement the content of the law why not in koma gida mm, use skills na in help a develop country ya develop ko garin ya develop challenges nan ne in yayi yake bari muke jin tsoro. ni dai sun nuna cewa jama'ar ghana sama da miliyan goma sha takwas ne suka yi rajista domin kada kuri'a a wannan asabar da ke tafe. na ba mutanen ghana dukan da suke kasan waje zabe na zuwa wanda ke da dama ya je gida ya yi zabe wanda kuma ba shi eh, dama ya je mu duka mu sa addu'a Allah sa a yi zaben da lafiya a fara da lafiya a kare kuma da lafiya. Allah ya kawo mu a ranar da za a jefa kuri'a wato 7 Disamba ya su kowa ya je ya jefa kuri'an shi Allah ya ba mai nasara nasara kuma Allah ya sa sakiyan da mutan Ghana suke so ta kasance haka Allah ya karbi rokun mutanen Ghana. Ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. na Garba Baba ke cewa da ku, mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.